sai ba san da yawa daga cikin mata suna fama rashin mijin aure duk wanda ya zo ya tafi duk wanda ya zo ya tafi wani lokacin akwai shedanu ko idan mace Allah ya jarabe ta da ciwon aljani a jikinta aljanin sukan kori mazajen in sun zo ko kuma aljani ya aure ta ki je ki samu malamai na sunna da suka san larurori na rukiya a baki addu'o'i ki je ki ta yi Allah ya baki lafiya akwai kuma kaddara akwai kuma masu dogon buri sai wane da wane in ba wane ba ba zan yi ba zaɓi sai na zaɓi wane da wane akwai masu wannan su ma sukan daɗe a ƙasa da haka muna miki addu'a Allah ya baki mijin kwarai kuma Allah ya sama miki wadda zaki ainihin wato aura ku zauna lafiya da shi to Allah a me tambaya ta farko waccan dama ita addu'a ne duk masu addu'o'i mun dunkule su guri ɗaya malam da zai hada su cikin addu'a insha Allah mai tambaya ta farko bayan ta yi sallama ta ce malam barka da wannan lokaci muna maka fatan alkhairi muna addu'a wannan ango da amarya Allah ya ba su zaman lafiya ta ce tambaya ta anan shine malam shin ya halasta wani da wata su shirya su yi aure dan ita matar ta samu damar komawa gidan mijinta na farko bayan shi wannan mijin na biyu ya sake ta ta koma gidan mijinta na farko ma amma shi mijin bai san sun shirya wannan auren ba ita ce kawai ta shirya da wani Allah mai da malam gida lafiya wannan shine ake cewa auren kisan wuta shine ake cewa auren kisan wuta haramun ne auren kisan wuta kin ji ko haram ne bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba ki zauna ki jira in Allah ya kawo wani miji ki aure shi ya dawama muku da zaman lafiya da kwanciyar hankali idan Allah ya kaddara kuka rabu kika koma gidan tsohon mijinki babu laifi da wace gulmar ce ta fito da ke daga gidan mijin waye kai ki ka fita gidan mijin yanzu zaki zo kina rubuto man takarda kina nema a baki fatawa ki je ki auren kisan wuta a nan gurin ba dai a baki na ba haramun ne bai halatta ba idan idan idan idan idan kina da hankali kina da tunani yaudara tana da amfani sai kin yi ma tambaya ya za ki yaudari wani ki je ki haɗa baki da da wata ko wasu aje a miki aure ya aure ki dan yana son ki ashe zuwa kika kai dan ki kashe auren ki koma gidan wancan to wancan din halinsa da yake mikin ne ya daina ai bai daina ba jaraba ki ce kai ta sa ke so ki koma shi din da yana nan yanda yake in ba sa aka yi ba muni kam sai bayan kin koma ma ki gani yanzu malam akwai wanda ta je ta yi auren an shirya da mijin ta shirya ita kuma wannan mai tambayar ka ta ce mijin bai sani ba to haramun ne ko bai sani ba ai akwai yaudara kin yaudari wancan mijin kawai da ta auri wancan mijin suna zama fa daga fara hira da wani abu kawai sai ta dauki hannu ta zabge shi da mari Ya ce a kika mare ni ce an mare ka dan abu ka Ya ce me na miki kai din banza kai din wafi ka sake ni ya ce to to na suke ki kawai sai ta kama dariya tana murna bukatar ta ta biya daga zuwa ta zabge miji da mari kawai ta bugawa mijin waya ta ce na fa fito duka duka sati nawa aka yi akwai mijin da shi kuma shi ya ɗauki kuɗin hidimar auren da za ta yi na biyun shi ya biya mata kuɗin kujeru ya biya mata kuɗin gado da katifa ya biya mata kuɗin walima wannan fa tsohon mijinta ya biya mata ku ji tsiyafa wai yanzu wai a rubuta wani takarda wai ana neman wai halaccin wannan shi ya biya mata ce ki je in kin yi wata ɗaya wata biyu ki fito kuma hakan ake yi haramun ne bai halatta ba dan akwai cin amana a ciki kuma gaddara mijin da kika aura na biyu din ya sani ya yadda ya aure ki dan ya halatta ki ga wani mijin annabi ya faɗa la'anallahu al-muhallil wal muhallil la Allah ya tsinewa mai yin aure don ya halatta wa wani ko a halatta wa ko wata ta halatta wani tsinanne ne mai wannan ɗabi'ar kuma ko ba komai akwai keta dokar shari'a ai ai shari'a ce ta ce ba za a ƙara yin auren ba sai an yi wani aure sahihi ingantacce wata mata sunan mijinta rifa'a ya sake ta saki uku a zamanin annabi sallallahu sai ta zo tana ce masa a wai tana so za ta koma ya ce kina so ki koma gidan mijinki rifa'a ne ta ce e. kuma ta je ta yi aure na biyun sai ta ƙi ta yadda miji na biyun ya sadu da ita kuna jina ta aure miji na biyun sai ta ƙi yadda ta kwanta da shi a shimfiɗa a gari dai an yada cewa ta yi aure manzo Allah ya tambaye ta yace wancan din ya sadu da ke kun kwanta kun yi saduwar aure ta ce a'a annabi ya ce la hatta ta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki har sai ya ɗanɗani zumar kikin ɗanɗani zumarsa sai kun yi saduwa ta aure ta sunna sosai kafin ki koma gidan wancan in wani dalili ya sa ya suke ki ku daina yin wannan ha'inci ne yaudara ne idan kuma ba kwa so ki daina barin ki mijinki ya sake ki sake uku ki daina yi na'am Allah ya saka malam da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce malam shin menene hukuncin namijin da kana mishi kuskure sai dinga cewa zai yi saki zai yi saki yawan cewa zai yi saki ai ina ga haramun ne ke ma kin gamu daga manki ai tunda Allah ya jarabe kika fada wannan shi yasa ai aka ce in za ku yi aure ku rinka bincike duk miji mai yawan fushi duk miji mai yawan kaza ba a aurensa da kin ga yana da rawar kai da giggiwa to zai wulakanta ki ki ce a'a je ka nemi wata ba ni ba yanzu ya zan yi da ke sai dai ce ki ta hakuri ki ta lallaba in yace zai sake ki ce dan Allah dan Allah karka sake ni dan radda yace zan sake ki wallahi zan yi sake ki ce ni ko dan Allah dan Allah karka sake ni haka za ku yi ta yi me ya kai ki jaraba ki da kika je kika auri irin wannan mijin Allah ya ganar mai tambaya ta gaba bayan ta yi sallama ta ce malam tambaya ta anan ita ce malam ina da banɗaki a cikin ɗaki na in zan yi alwala zan iya yin bismillah ana yin bismillah idan za a shiga banɗaki a waje a yi addu'a shiga banɗaki mai ni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is idan an fito daga banɗaki ma ana yin ghufranak a cikin banɗaki ba a yin bismillah da bayyana sai dai a yi a cikin zuciya a cikin zuciya za ki yi wannan bismillah din wancan miji da yake da cewa zan sake ki zan sake ki ba daidai ba yana kan kuskure ne ba a son a rinka yi mace barazanar saki kuma cin fuska ne wulakantawa ne cewa zan sake ki zan sake ki ba ki kyau mai tambaya ta gaba bayan ta yi sallama ta ce Allah ya gafarta malam tambaya ta ita ce mutum ne yake da mata biyu wai zai iya zuwa ɗakin wacce ba kwananta ba ya biya buƙatar aure ko hakan ya halasta bisalam duk mijin da ya je zai iya mijin da ya je ɗakin kishi yake ya biya buƙatarsa ta aure to ana bin sa bashi sai ya rama miki kema Abin da aka haramta ya ware wata ya ta biyan buƙata a wajenta ita kuma waccan a a rataye na farko dai karki manta ita ma kishiyarki da salatin annaba aka aure ta matarsa ce na biyu ana iya samun larurori miji ya zo yana cikin tsananin bukata wataƙila zai yi tafiya ke kuma lokacin kina al'ada kuma baya so ya tafiya nan saboda inda zai je wataƙila akwai taron mata akwai kaza ke kuma kina al'ada sai kin yi kwana bakwai shi kuma gobe zai tafi kuma yana da wata mata don me za a haramta masa sai je same ta biya bukatarsa amma wata rana ke ma in yana ɗakin waccar zai iya yiwa ki neme shi biya miki bukata ko ya sha'awa ya zo biya miki bukata kin ga an yi balansin amma a ce wai miji don yana ɗakin mace ko da yana cikin tsananin sha'awar waccar larura bukata ta sa wai bai isa je ya biya bukata wannan ba daidai ba ne. yanzu akwai mijin da suna rabon kwana matarsa aikin asibiti take yi ta karbi girki kuma tana night duty sai zo kwanta a ɗakin tafa ita fa tana asibiti tana jinyar wasu tana kula da wasu yana kwanci a gadonta yana ta birgima shi shi kadai kuma yana da bukata halal idan ya je ɗakin waccan ya biya bukata ba wacce ne a rinka yi kullum kullum ba da kada ha'inci ya shiga amma larura bukata in ta sa miji ya buƙaci wata matarsa ya je ya biya buƙata to yana kina bin sa bashi ke ma sai ya dawo ɗakin ki wata ran yayi bari buga muku misalin da za ku iya ganewa in ba ku fahimta ba yanzu misali wata rana miji yana ɗakin ki Allah ya sa ya samu yalwa ya samu abin duniya masha Allah sai ya fi tsaya bakin titi ya sayo kaji ya sayo yan abubuwan da kuke so dan ku mata kuna son waɗannan abubuwan masu haka ban ƙararrun nan na kan tuku ba an ce duk mijin da yake son zaman lafiya to ya rinka shigowa da bakan leda ba gidansa da daddare kuma wallahi na yadda da kuna goyi bayan ku baya kawo leda ba ai ba harka kuna son madara da daddare kuna son kayan tabe-tabe sai ya tsaya a bakin titi a lokacin ya dan samo abin alheri kuma yana ɗakin ki yayi sayayya sosai ya zo kuka karya kashin kaza kuka ci abin da kuka ci kuka sha abin da aka sha aka yi nishaɗi kar ka gama ci malam duk da ka kawo mata kaza ku ta ci kaza wallahi murmushin da canja yake haka suke ai suna son kaza a rayuwarsu to yayi wannan ina yar uwaki tana can unguwar gabar bai kai mata ba to shikenan ba dole a lokacin sai ya dauka sai ya kai mata ba duk da an ce ai adalci a tsakanin mata sun ci sun sha sun yi komai ita ma wata rana wani lokacin kenan ya san ana bin sa bashi wani lokacin in ya zo ɗakinta baya ɗakinki ya halatta ya mata wannan goma ta arziki ya mata wannan sayayyar su ci su more ke ma baki sani ba kin ga an yi duro kenan an rama wannan an rama wannan to ku sauƙaƙa wa mazajen ku irin abubuwan da kuke faɗa wai ko hulan mutum ne wai a ɗakin wai kishiya wai ba zai ɗauka ba wannan ai jahilci ne ai annabi har zuwa yake ɗaki ɗakin mata yana hira da su su yi wasa da dariya min gairi masisin baya saduwa da kowa kam tabbas amma ana hira ana tattauna don haka karke dake hana mijinki ya ajiye kayansa a ɗakin kishiyarki wai wata wai ce wai agogonka wannan na daina ganin sa kada ya can ka kai shi to ba zai kai ba na daina ganin rigarka kaza hula fa sai ka ga mata ta je ta tattare ta je ɗakin kishiya ta ce ya ce a bada hulunansa kuma bagariya take yi ki daina yi ba kyau wallahi Allah ganar da ku amin ya Allah Me tambaya ta gaba bayan ta yi sallama take cewa malam a ja hankalin mata da suke yawan mu'amala da zama da mazan da ba maharramansu ba kuma su matan aure ne Allah sauke dama na yi magana akan wani a cikin karatu yana daga cikin cin amana alkhiyana zaujiya mata su rinka alaka da mazajen da ba nasu ba cin amana ne cin mutunci ne cin fuska ne kuma haramun ne kuma Allah sai ya kama ki manzo Allah ya faɗi matar arziki ita ce wa tahfaduhu idza ghaba wa hiya allati tahfaduka idza ghibta matar da take kiyaye mutuncin aurenta idan miji baya nan amana cin amana hira da wani cin amana labari da wani cin amana tafiya gidan wani Allah ya sauke wani mijin wata rana ya je ziyara gurin abokinsa yana zuwa ziyara gurin abokinsa a falon abokinsa kawai sai ya je ya ga gyalan matarsa a wurin kuma gyalan nan shi ya siyo gyalan ya duba gyalan nan ya duba ya ga ya gane shi shine sai ya tuno a ah, aiko jiya wance ta ce za ta fita to kenan da ta fita gidan wane ta zo kuma da ya bincika sai ya tabbatar aiko lallai matan nan ta zo gidan abokinsa kuma ya kira ta falon shi Allah kaɗai ya bar wa kansa sanin me aka yi ba ku da kirki Allah shi ku kawai mai tambaya ta gaba ta ce malam ina so a ƙara wayar mana da kai akan istikhara saboda abu da yawa mata suna cewa an yi musu istikhara an ce mata kaza ne zai faru ko kuma kaza ne ya faru da yawa ba mu fahimci du'awul istikhara ba malam ayi mana karin bayani ba wahala du'awul istikhara shine hadisin bukhari da muslim ya inganta cewa idan hamma ahadukum bil amr idan ɗayan ku ya himmata zai wani abu in yi niyyar zaki zaki wani abu ko kin yi niyyar zaki wani abu kuma kina so Allah ya baki ya zaba miki abin da yafi ko ya zaba ma abin da yafi kuma baka san meye wannan abun ba alheri ne ko sharri ne ba to sai mutum ka rak'atayn ko falisalli rak'atayn ya salla raka biyu min ghairi farida ba na farilla ba Fatiha da sura Fatiha da sura ya zaman tahiya sai karanta wannan addu'a ta istikhara Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سيأفد بكاتر خير لي في ديني ومعاشي وعاجلي وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر سيأفد بكاتر شر لي في ديني ومعاشي وعاجلي وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه waqdur li alkhaira haythu kana thumma ardini bihi wannan ita ce du'aul istikhara addu'ar istikhara abin da ke cikin ta a dunkule Allah kai ne masani ni ban sani ba kai ne mai ilimi ni ban dan da ilimi kai ne mai iko ni ban da iko Allah in ka san wannan abun alheri ne gare ni wani abun sai ki shi auren wane neman kaza auren kaza yin kaza na ba ka zabi a rayuwata da da da mutuwata da ƙarshe na ka tabbatar min da wannan abu in ko ba alheri ne. Allah kautar da shi sai kai sallama ya halatta ayi addu'ar istikhara a cikin tahiya ya halatta ayi addu'ar istikhara bayan an gama tahiya a daga hannu ayi wannan kowane mutum ɗaya shi yake yi wa kansa ba cewa aka yi ki kai wa malami ya miki istikhara ba yawanci bokaye ne suke fakewa da wannan wai sai su ce wai an yi musu istikhara ko za a yi musu istikhara wanda wannan ba daidai ba ne wata ta ta kai cewa malam ya mata istikhara malam ya mata kaza yawanci bokaye ne kuma ba istikhara suke ba su ma iya addu'ar ba da duk wacce take da bukata ta ta karan kanta babu damuwa shi shikenan sai ta je ta yi da kanta ta yi alwala idan ba ta iya da larabci ba ta yi da hausa wannan duk ba matsala ba ne wannan shine addu'ar istikhara amma ba zuwa ake gidan boka ko wani malami yayi ba kowa ya da na'am mai tambaya ta gaba take cewa malam menene hukuncin namijin da zai tura matarsa unguwa shi kuma ya kawo ta macen gidan amma da kayi magana sai ya faɗa ma Allah ya ce annabi ya ce kuma yana da addini amma kuma yana neman mata ba da addini kun cuci addini addini wasa ne mijinki ba da addini mijinki dan daduro ne mijinki mai neman mata ne in dai ya tabbata yana haka ya tabbata fasikin mishi da haka ki ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ke ki ringa biya masa bukatunsa duk abin da yake bukata na ya mace wani lokacin warin daddawa take sa bera ta je ta nemo daddawa ta ce sai ta ci idan bera yana da sata daddawa ma tana da wari mace ne malam tana ta kafa mijinta doka a lokacin saduwar aure mace ne malam ba ta gyara yanayinta har miji ya sha'awar ta aure ta ya, sadu da ita amma yana haduwa da matan banza suna birge shi mace ne malam kullum larurori in miji ya neme ta ni bana da daɗi ni bana jin daɗi ni da Allah ka rabu da ni ni dare yayi da Allah ka bari sai da safe ha dan Allah in mijinki bai da tsoron Allah kin bude masa kofar da zai je ya nemi matan banza to amma wasu duk ba wannan larura bane shedanci ne kurin mijin ne shedani karki yadda mijin ke rinka kawo miki wata mata gidanki bayan kin fita unguwa karki yadda karki yadda karki aminta ki yaƙe shi iya yaƙa ki masa wazi ki masa gargadi ki hada shi da waliyanki ki hada shi da iyayenki ya daina in bai daina ba ki yaƙe shi ki yaƙi matar ya zaki fakansa zaki akwai matar da ta tabbatar mijin yana yin haka wata ran suka yi sallama cewa za ta tafi wani gari har da raka ta tasha ashe ita ba garin za ta ba sai da ta je tasha ta yi kamar awa ɗaya ta ce shiga mota ta ce almajiri ya kula mata da kayanta kawai sai ta dawo gida daman tana da labarin akwai wata yarinya budurwa cikin makotansu tana shiga gidan to tunda tana shiga gidan ai an saba ana ganin ta tana shiga gida makota ai ba za su zarge ta ba ashe kiranta yake in matarsa ta fita sai shi kuma ya zo yake banta da ita insha Allah sun gama shiryawa ta tafi kawai ya shigar da yarinya ya tura kofa jamlock ashe mata kan ta tafi da makulli tana zuwa ta ga kofa a rufe ta saɗaɗa ta lallaba ki rabu da mace in tana neman kama miji Allah sa mu fi ƙarfinku Allah kiyaye mu wajen sa ido da kuke mana na ƙurulla kenan ko kyamara ba ta kai ku ba sa ido ta lallaba ta lallaba ashe mutumin na malam ya zo da yarinyar nan in ta maka zance malam saboda tsabar yanci da jin daɗi ai shi kan ya sallama mata ta tafi tasha bilal azim ko rufe kofar bai ba haka ta tarar da shi da yarinyar nan zigidar haihuwar uwarsu yana lalata ta tsuguna ta yi tagumi ta ce yanzu ta ɓarya zan ɗauko in buge su duka a'a yaya zan yi ya za ni dai shawara ki samu ki mai lafiya kin san faskare ko da itacenki mai kyau ki je ki ritsa kwarto ban ce ki buga masa ba ki rike ki ce za ka ƙara kina ɗaga hana za ka ƙara in kai zai ce wallahi ba zan ƙara ba na nan da Allah ba zan ƙara ba ki samu kafarsa ki buga masa tukunna ita kuma yarinyar ki tukuikuye ta ki kora ta a haka a waje shedani ya mara kirki wani lokacin sai an musu shedanci ake iya gyara su in ba haka ba kuma ki na ku dabarun na mata kin fi ni sani ba sai na yi bayani duniya ta ji ba akwai hikimomin da mata suke suke raba mace da wani miji wanda ba nata ba Allah ganar da mu amin malam mai tambaya ta gaba take cewa ina yi ma malam fatan alkhairi malam tambaya ta anan ina da miji ya daina bani abinci kuma malam ina da 'ya'ya kuma na yi da shi ya sake ni yaƙi sai na fita na yi bara a wajen mutane tukunna nake samun abin da zan ba wa ‘ya'yana abinci shin malam wace shawara za ka bani ina so duniya ta shaida a cikin tambayoyin da ake wannan yake nuna muku blueprint na rayuwar ‘ya'yanmu mata a gidajensu na aure ƙasa hausa cutar da mata da ake yi zaluntar mata da ake yayi yawa duk inda za ka je wa'azin mata yanzu duk tambayoyin nan duk akan larurorin ku ne yawanci mazaje ba sa kyautawa ba sa kyauta abinda suke ba sa kyautawa ka zo ka bar mace ba ci ba sha ba kulawa yanzu wannan daidai ne ba daidai ba ne ko ya gyara a hada shi da iyaye ko a hada shi da waliyai ko a hada shi wa in bai gyara ba ki nemi ya sauwaƙe miki ki je ki nemi mijin da zai kula da ke. wannan mai tambaya bayan ta yi sallama take cewa Allah ya mai da malam gida lafiya malam mu uku ne a mijina amma biyun yana ba su guziri idan za su yi tafiya yana ba su kuɗin mota yana musu komai amma ni duk abin da ya taso haka zan yi tafiya ta ba zai bani ba sannan haka saduwa ma sai yi wata uku bai kusance ni ba malam a yi ma maza wa'azi to kun ji dai duniya dai ta shaida maza dai kamar shiga uku Allah sawake sai dai Allah ya ba ku ikon gyarawa inda za mu yi dare a nan gurin wallahi irin wannan tambayar za ku yi ta ci wannan mijin abin da ya yi ba daidai ba ya zalunci wannan shi ne miji a zalimi wanda baya adalci tsakanin matansa kuma annabi ya gaya mana a cikin hadisi cewa duk mijin da baya yin adalci tsakanin matansa to zai tashi ran tashi alƙiyama wa shiquhu ma'il kwanciyar aure hakki naki ne dole ya miki sannan kuma ya rinka taimakon yan uwanki ke baya taimakon ki lalle wannan mata mijinki ya zalunce ki ya shiga hakkin ki amma ban ce ki kashe aurenki ba ki ci gaba da yin haƙuri saboda kulawa da 'ya'yanki ki ci gaba da yin hakuri don neman lada a wajen Allah a ci gaba da haɗa shi da magabata a ci gaba da haɗa shi da Allah a ci gaba da yin sallah ana yin addu'a ana roƙon Allah Allah ba shi ikon gyarawa lalle lalle lalle wannan zalunci ne kuma ha'inci ne kuma cin amana ne Allah ba shi ikon tuba don kada wannan masifa ta shafi 'ya'yanku idan kun aurar da su malam mai tambaya ta gaba take cewa malam Allah ya saka da alkhairi malam shawara nake so ka bani akan saurayina yana da yawan zargi da kai na gurin iyayena yanzu shekarar mu biyu amma duk family na sun san shi saboda yana kai na shin malam ina so ka bani shawara yau akwai wata shawara da ta wuce ki kama ki ai Allah ne ya riga ya nuna miki tin yanzu yanzu mutumin nan bai aure ki ba tun bai aure ki ba yana ta kai karan ki gudan iyaye haka zai lalata rayuwar ki aure mutum ne mai shegen korafi da mita duk wacce ta auri miji mai korafi da mita ba ki tunanin auren ba bai fa aure ki ba bai fa mallake ki ba fa yana ta kama miki doka yana miki abubuwa ki masa wa'azi ya daina ki ce mai ba za ki yarda da irin wannan ɗabi'a ba idan matsala ta same ku ku warware tsakanin ku ke da shi a cikin ƙuryar ɗaki amma duk mijin da zai je rinka kai ƙaran ki gurin iyaye bai da daɗin sha'ani to ba ma haka ba zai rinka kai ki ƙara wurin uwarsa duk lokacin da miji yake kai ki ƙara wurin uwarsa wallahi ba za ki taɓa yin farin jini a wajenta ba kannansa sai sun tsane ki yayyensa sai sun tsane ki dangi duka sai sun tsane ki su sa miki ƙahon zuƙa sai sun fidda ke a gidan nan ko kin yi aure da haka Allah ne in nuna miki karara ki gaya masa in yi da ki ce da shi lakum dinukum waliyadin ya kama gaban shi ki kama gaban ki in ba haka ba yayi alkawari ya daina ki ce ba za a yi auren da mana baka shekara ɗaya sai na ga ka daina mita da korafi in baka daina ba ka je ka nemi wata wacce ta dace da kai ni kan ba matarka bane ko ba zan aure ka ba ni dai a babin shawara ta kenan wani kuma zai iya baki shawara wanda ba wannan ba Allah shirye da mai tambaya ta gaba take cewa malam dan Allah menene hukuncin namijin da yake duka da zagin mace ga kulakulan 'yan mata ba auren su zai yi ba amma kuma ba dan zina ba kawai dai kowace mace budurwarsa ce ke kuma wannan kin haɗu da ɗan taure kenan haka yake bi shu shu shu shu shu shu kin gamu da masifa ba zinan yake yi ba ai annabi ya yi mana maganar zina ai annabi ya ce al'ainu tazni ido yana zina wa zinahan nazaru zinan ido shine kurawa mace kallo na sha'awa tunda yana kula mata yana iya tsare yarinya budurwa ya sa kallo ya kalle ta ya more ke ku in yazo ko kallon ki ba za ki ba zai ba duk kallon yadda kika yi wal yadu tazni in ji annabi hannu yana yin zina wa zinahal batsh zinar hannu shine taba mace yana kula mata ba mamaki bai yi zina da ita ba ya ji ya shashafe ta da daddare ya dawo ke kuma ya juya miki baya ya ce shi fa bacci yake ji zina ce ai ta tazni kafa tana yin zina wa zina alkhutwa zinar kafa shine tattakawa kin ce mijinki yana kula mata to yana tattakawa yana zuwa gidan mata ya kula su zina ce wal farju yusaddiqu dalika aw yukaddibuhu farji kuma yana gaskata haka ko ya ta. akwai karamar zina akwai babban zina dan haka mijinki ya kama hanya kuma in ba sa'a aka yi ba a ah, to yana kula ta ne dan me dan yana sha'awarta yana kula mata ne dan me dan yana sha'awa in yau bai yi ba wata watakila gobe yi ko kuma ke ne baki san yana yi ba mu kyautata masa zato cewa baya yi din amma haramun yake yi da shi da wanda yake yin zina shi ma haram yake yi shi ma kula mata haram yake yi amma ina baki shawara irin wacce na bawa kawarki in ba kya gyaran jiki ki gyara jiki in ba kya dauke masa nauyi ki dauke mai nauyi in ba kya biya masa bukata ki biya mai bukata dan ba mamaki ke din ma a gida ba a iya kusanta ki kina da matsaloli da larurori wannan yasa mijinki baya kula ki yake zuwa ki kula wasu mata a waje ki gyara kanki Allah ya gyara mana mai tambaya ta gaba ta ce malam tambaya ta ita ce dan Allah malam menene hukuncin matar da tana da aure kuma wani namijin yana saduwa da ita kuma yanzu tana da rabo da shi dan Allah malam ina so a sanar da ni wai wai yanzu malam duk wani a garin na ake wani abu? ni fa abun fa ya dan fara ban tsoro wallahi to tunda muka zo matsala ake ta kawowa yanzu dama matar aure za ta iya zuwa ta yi alaka da wani kaga da zuwa karatun da muka yi kenan mazinaciya kenan ita kuma wannan ita kuma wannan mijinta na tausaya masa Allah ya hada shi da kariya mai yawo maza suna binta kenan Allah shirye da ita Allah gane da ita sunanta mazinaciya kuma wannan ta shine abuwa kamar haka akwai riski in ji bature hadari za ta iya ɗebo masa cuta ta sa masa ta kashe shi yana tsaye zai faɗi ya mutu wallahi saboda tana bin maza ana saduwa da ita wancan ya kwanta da ita wannan ya kwanta da ita zai zo kwanta da ita ya dauki ciwo hadarinta na biyu idan yana da wata matar ba ita ba za ta kaddara za ta sabbaba matar ta kamu da ciwo ita ma ta dalilin cutar da ta ɗauko daga wancan mutumin na waje an yaba wancan hadari na gaba wanda ya fi komai hadari da sharri za ta shigo masa da 'ya'yan da ba nasa ba ya kula da su kuma su ci gadonsa bayan ya mutu alhali ba 'ya'yansa ba ne to tana da rabo da shi kuma tana da aure kun ga yanzu wannan mijin bai sani ba yana can yana tara kuɗin ragon suna yana nan yana biyan kuɗin kayan bebi zai biya kuɗin kwamfas a banza ɗan da ba nasa ba yaron kuma yana tashi zai fara fafatawa da yaron nan duk dan da ba naka bai zauna a gidanka insha Allah ta'ala ba zai maka ladabi ba kin cuci mijinki kin zalunci mijinki kin zama mahayinciya Allah ya isa wato da zinar namiji da zinar mace har gwanda a ce namijin ne yake fita can ya je ya yi zina akan matar aure tana zina ta shigo wa da mijinta ɗan da ba nashi ba dama mun sha faɗa a karatu da yawa daga cikin mata suna ɗauko 'ya'yan waje su shigar da su cikin gida kuma su sa su ci gado ba tare da mijin ko 'ya'yan gidan sun sani ba Allah ya ganar da ke Allah shiryar da ke kuma shi ma mijin ya kamata ya ji tsoron Allah watakila baya bata kulawa ne akwai mijin da yana kaurace cewa matarsa shekara ɗaya shekara biyu akwai matar da ta ce min shekara ta bakwai bata kwanta shimfiɗa ɗaya da miji ba me ya faru lafiya ta ce lafiyar sa kalau ko ko nawa ya ce ni ne kadai ce ta yanzu wannan mata an ta je ta yi zina a waje an kin shi ya sa ta akwai mazajen da halin su bayi da kyau sai matarsa ta je ta roƙe shi kwanan nan akwai matar da ta mana tambaya take cewa wallahi duk da miji zai alakar aure da ita sai ta tsuguna ta yi kuka ka taimaka mun dan Allah ka taimaka mun ta cire kunyar ta gaba daya ya taimaka ya kwanta da ita biya mata bukata dan kar ta je ta yi zina a waje wannan mijin ya tabbata zalimi, ya tabbata mara kirki idan ba shi da lafiya ne ya je ya nemi magani in ko da lafiyarsa to ya zama fajiri zalimi ya zalunci wannan baiwar Allah kuma gaskiya in bai daina wannan ba ki nemi ya sauke miki ki je ki saki sabon aure Allah ya hada ki da mijin da zai kula da ki. mai tambaya ta kusan karshe bayan ta yi sallama ta ce malam na kasance ina da karancin shekaru ina auren babban mutum mai shekaru amma baya biya min bukata yadda ya kamata don allah malam wace shawara za ka bani shawara ta rangini ranza ne daman ai kwaɗayi yake kai ku kuje ku auro tsofaffi gaskiya ne yanzu tsakani da allah malamai a cikin littafin fiki sun yi magana akan kafa'a duk da akwai tattaunawa mai tsawo akan lura da kafa'a a wajen aure abin da ake nufi da kafa'a shine conformity dacewa shin wannan mijin ya dace da ke a shekaru ya dace da ke a bukata ya dace da ke a kaza ya dace da ke a addini ya dace da ke a matsayi ya dace abubuwa da yawa da malamai suke tattauna akan alkafa'a yanzu sai yarinya tana da shekara sha bakwai sha takwas sai wani sa'an ubanta ko sa'an kakanta sai ya zo saboda yana da wadata da kuɗi sai ce yana son yarinya budurwa karama da zai mutu da ita sai ta bar yara ƙanana matasa yan uwanta saboda wancan ta san zai riga ta mutuwa sai ta je ta aure shi saboda za ta ci gado yaya za a yi mutumin da ya shekara sittin saba'in yana abu ɗaya ya zo ya auro ki ke yar shekara sha bakwai da baki taɓa yi ba kuma ya biya miki buƙatar ki ta yar shekara sha bakwai sha takwas wasa ne ba zai iya yi ba wannan ta sa da yawa daga cikin maza suna da ƙananan mata sai mutum ya rinka zuwa yana shawo maganin ƙarfi ƙarfinka ya ƙare duk abin da ya daɗe ya daɗe ya daɗe dole ya gajiya ita ma mana wannan karashin tambayar ta ce za ta iya sa musu maganin karfin maza a cikin shayi ya sha bai sani ba to kun ga ko kun ga ko ba magana fa ta take ba fa cingam ce makale mata ne ta makale yanzu so take yi a bata wata hanyar da za ta samu biyan bukata kuma ke jarababbiya ce tunda jarababbiya ce ke ba za ki iya haƙuri ba to sai dai ki haƙura da auren ba wani maganar sa ƙarfin maza saboda malamai suna magana akan ƙarfin maza ƙarfin mazan da namiji zai sha shi ya fidda shi daga hayyacinsa haramun ne ya sha shi amma magani da zai ƙara mutum nishaɗi da lafiya wannan ba laifi mutum ya sha akwai magunguna normal da za su kori zaƙi su kori maiƙo su dawo da kai normal akwai maganin da shi ba ya canja ka daga ɗabi'a zai mai da kai normal ne na bature akwai irin wannan na kuma hausa akwai irin wannan dan miji ya sha wannan maganin ya ƙara masa ƙarfin da yake da shi da saboda maiko da ya kashe shi siga da ya kashe shi abubuwa da suka kashe shi yake shan wannan magani na daidaita yanayinsa wannan ba laifi a nan gurin ina ba da shawara duk yarinyar da za ta yi aure ta san tana da ƙarfin sha'awa to kada ta kuskura ta auri wanda ya fita shekaru da yawa dan ba lalle ya iya biya miki bukatar ki ba musakila ma kuma yana da mata uku ke ce ta hudu sai yayi sati guda kafin ya dawo dakin ki kwana biyu biyu biyu kwana shida sannan ya zo miki kwana shidan nan kina da kwana biyu kwana biyun nan ba lalle ya iya biya miki bukata kwana biyu ba in ya zo a dare ɗaya bai fi minti talatin ko minti goma ko minti sha biyar ba iya rabon ki kenan kina da dai miji a hoto amma baki da miji akan shimfiɗa saboda wallahi ba zai iya yi ba can mace can mace can mace nan mace kuma ke ma kowa in ya je ɗakin ta sai ya biya mata ai ba doki bane shi ba karfe bane shi ba zai iya yi ba kin san me kika aura saboda kina son abun duniya kika aure shi sai ki haƙuri ya ta lallabawa a haka maganar ki je ki nemo masa magani dan tsoho ki je ki fidda shi daga hayyacinsa ai bata mata so ba wani ciwon shiga ya kashe shi ciwon suga yana rage namiji oba hawan jini yana rage karfin namiji oba yau mazaje kuma galiban mazaje hawan jini ciwon suga hawan jini ciwon suga zaki maiƙo. ku kuke kashe mazajen ku a gidanku ki zo ki zuba mijinki abinci mai ya malale kina ganin wai za a ce kin iya girki kin kashe mijinki maiko yana kashe karfin namiji Zaƙi, kin masa kunu kin sa suga zaki kin masa shayi kin sa suga zaƙi. duk wanda ya kai shekara arba'in talatin da wani abu in bai daina rage in bai rage shan zaki da maiko ba sai ya masa illa a mazakutarsa to amma ku din matan ku kuke kashe mazajen da kanku da kanku kuma ku zo kuna complain ku ce ba a biya muku bukata ki gyara shawara ta ki yi hakuri ku lallaba wannan tsohon ki jira in ya mutu kin ga kya ci gadon ki in ya kika ci gado sai ki je ki nemo ni mai dan karfi karfi ko a kwana da shi Allah ya nuna so wannan mai tambaya ta biyun karshe take cewa assalamu alaikum malam jan hankali a jan hankalin wasu matan ba sa tambayar zuwa unguwa idan kuma sun tambaya in ka hana su ma kai mijin ka san sauran to malamai sun faɗa duk matar da ta fita daga gidan mijinta bi gairi idin zaujiha tana cikin fushin Allah har ta je ta dawo a wata riwayar ma mala'ikun Allah suna tsine mata albarka in kin yarda zaki yi rungumar fushin Allah da tsinuwar mala'iku zaki fita ba da izinin miji ba bismillah kuma wannan sai yake nuna mana cewa ashe akwai marasa kirki a cikin ku yanzu ka ji wai in ta tambaya ba a batta ba wai shi ya san sauran ma'ana an san azabar da za a yi masa wai wata mata take cewa mijinta ba dai ka bata min rai ba to mu haɗu a miya <laughs> ba ku gane ba ko ba ka bata min rai ba to mu haɗu a miya idan ta yi masa wata miya zai gane rashin kirkin da ya mata ta zabga masa uban gishiri ko ta yi miyar ba daɗi ko ta yi masa wata irin miyar kuka ga ta nan kamar ba haɗe jiya. Allah ya mana afuwa mai tambaya ta ƙarshe take cewa malam ya kamata ka yi mu'amala da mutumin da a fuska zai nuna yana son ka amma ta bayan ka baya son ka ya kamata ka yi mu'amala da shi eh ka yi masa mu'amala mai kyau don ya gyara halin shi yanzu shi abin da ya miki ko abin da ta yi miki ai mummuna abu ne ba mai kyau ba to ba a so mutum ya rama abu mummuna da mummuna wane na san kana sa rana a bayan ido na amma ni zan baka haki na shari'a mu gaisa mu yi assalamu alaikum kuma in baki sani ba ke ai yanzu yawanci rayuwar haka take duk wanda yake da mutane dole sai Allah ya haɗa ka da mutane different mutane daban-daban wani zai zo ku gaisa saboda Allah yana ƙaunarka har zuciya zai iya bada rayuwarsa a kanka wani kuma wallahi saboda abin da kake bashi yake tare da kai duk ranar da duk ranar da abin duniyan ya kauce ya daina zuwa gurinka wata rana wani sanata ya same ni sanata ne ya ce malam wa'azin da kuke faɗa gaskiya ne na ce ai Allah bai da ƙarya muke yi ai gaskiya muke faɗa ya ce ni kam na gan shi aikace lokacin ina sanata malam matata sai ta yi da gaske ta ganne in ba ta lokaci mu tattauna da ita ballantana kanne na ko uwana mutane ne suke cin lokaci na wani yana nema na wani yana nema na malam waya ta alminti ke ɗaya sai a buga sa wajen arba'in hamsin ɗari ya ce ba na iya ɗaga waya sai wanda ma na san sunansa na gane shi ba na zama malam ya ce amma wallahi malam an zo zaɓe aka kada ni tun ranar da na faɗi a zaɓe na farko dai kwana na ban yi bacci ba washe gari kofar gidanmu yadda ka san wato mutuwa aka yi a share tas ya ce yanzu nan da nake maka magana ba wanda yake zuwa wajena amma na san za su neme ni sai in an zo neman zaɓe karo na gaba ya ce daman ashe haka rayuwa take duk mutane sun zubar da ni na ce haka rayuwa take dama. wanda za su yi alaƙa da kai wanda suke son ka dan Allah kana da shi ko baka da shi ke ma za ta yi alaƙa da ke saboda abin da kike da shi in ba ki da shi za ta watsar da ke ko kuma kina da shi ɗin ta mu'amalance ki amma bayan kun rabu kuma ta je ta sa diga tana saran ki kar ki yadda ke ta faɗa da mutane kar mutum ya yadda ya tara wa kansa abokanan gaba masu yawa a ta zaman lafiya da mutane a ta haƙuri Allah ba da haƙuri yanzu ni ɗin nan da kike min kike min wannan tambayar ni akwai mutanen da na san da muna mu'amala da su ni na san ba sa sona. kuma suna min dariya a fuskar malam lafiya ya kwana biya kaza kaza amma ni na san me yake faruwa bayan bana nan amma wallahi idan mun haɗu zan nuna maka mai masha Allah amma a raina ina maka addu'a Allah shirye da kai kuma sharrin da kake kulla mun kada Allah ya baka nasara a kai kin gaban tara kai na abokanan gaba ba na gaisa da kai faran faran kai ya ragewa ka je kai duk abin da zaka yi muna neman taimako da kariyar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya na'am waɗannan kuma masu tarin neman addu'o'i ne wasu akan 'ya'ya wata tana cewa mata ebi shekaru da rabuwa da mijinta kuma har yanzu bata samu miji ba wata kuma tana cewa tana tare da mijinta baya son ta saboda ya ƙara aure kuma iyayenta sun rasu shi kuma mijin yana so dole sai ya rabu da ita ita ma duk tana buƙatar addu'a da dukkan ire-iren su masu neman addu'a ga malam to Allah dai yayi kun faɗi naku mu ma muna da namu matsalolin kowace ɗaya yanzu a cikin ku da za a batta na tabbatar cewa ba za ta ba ni sunan shi ba za ta gajiya da faɗan larurarta da matsalolinta ba in Allah ya so da bayan maliman ya yi taliki in mun zo rufe addu'a insha Allah ta'ala za mu sa ku a cikin addu'a dan saboda filin naku ne kan na manta da ango da amarya wanda muka haɗu saboda su muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya Allah ya sa aljanna ta jagorance su kuma ya ba su zuri'a ta gari Allah sa amaryan nan ta ji wa'azin da aka yi shi ma mijin Allah sa ya ji wa'azin da aka yi Allah sa gidajen su ya gyaru shi dan uwa mai girma Adiji Nit da Alhaji Kashifu Harun Allah ya saka mai da alkhairi wanda ya hada wannan taro dan sai da ya kira mu ya tattara mu muka hada nan guri muna fatan Allah ya kai maka lada Kashifu Inwan Abdullahi nake kuskure ne kashif inu abdullahi allah ubangiji ya saka mai da alkhairi kuma ya ba shi ladan duk wanda ya zo wannan guri kuma a matsayin ku na manya haka ya kamata ku rinka taimakon musulunci da musulmai alƙalli ku da alheri kuma ku nuna alheri a matsayin ku na jagorori mun sani cewa wala inda wasu ne bai ba kai ba da an sha fati an cancare an cancake an kode an yi duk abin da za a yi amma alhamdulillah yanzu an cancare an cancike da aya da hadisi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 da alkhairi bisa wannan nasiha da wa'azuzzuka na addinin musulunci da mas'aloli da yawa da aka taba a wannan guri wasu a cikin karatu wasu a cikin tambayoyi malam muna ainihin wato addu'a jazakallahu bi ahsanil jaza Allahu yu'addika al'afiya Allah ya bawa malam lafiya Allah ya kara ma malam lafiya Allah ya saka masa da alkhairi ya ƴan uwa mata mu ji tsoron Allah mu yi amfani da abin da malam ya karantar da mu na addinin musulunci a wannan guri domin waɗanda ma suka zo nan ɗin Allah ne ya zaɓe su su zo su saurari saƙon Allah wata ko kuɗi za a bata in dai ba za a kunna waɗannan DJ da kiɗa a sa sauti a sa waƙa dama da ke na fara haduwa ba ba za ma ta zo gurin nan ba amma ko Allah ya zaɓe ku kun zo ku ji saƙon Allah to babban abin da ya rage mana mun ji saƙon sai aiki Allah zai tambaye mu akan malam ya isar da wannan saƙon mu ma Allah zai tambaye mu da malam ya karantar da mu mun yi aiki da abin da malam ya gaya mana to lalle lalle akwai kalubale akan mu mu sani akwai wannan tambayar Allah ya ba mu ikon aiki da abinda malam ya karantar da mu Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya mai da shi gida lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya ja da kwanansa Allah ya ainihin wato gyara bayansa wanda ya asasa wannan zama shine DG Kashif Inuwa a'a Inuwa Abdullahi Allah ya saka masa da alkhairi zamu mika abun magana zuwa ga babban limamin masarautar Hadeja baki daya a Sheikh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 wala alihi wa sahabihi ajma'in amma badu iyayenmu mata da muka haɗu wannan farfajiya tare da shehinan malamai muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah godiya cikin arzikinsa da ni'imar shi da ya kawo mana babban malami muke ta wahalar da shi tun jiya da yau muna mishi addu'a wannan ziyara da ya kawo Allah ya bashi ladan ziyara wannan abubuwa da ya karantar da mu Allah ya sa a cikin mizanin shi kuma Allah ya mai da shi gidan shi lafiya tare da tawaga da suka zo shi wanda ya assasa wannan zama da wannan wa'azi da girma darakta na nidda alhaji ko malam kashifi inuwa muna shi ma mishi addu'a kujerar da ake kai Allah ya sa a yi ta lafiya a gama lafiya amarya da ango muna musu addu'a Allah ka ba su zaman lafiya idan dakta yi magana babu wani abu da za a iya cewa sai da ya riske shi yana amsa tambayoyi domin ban riske abin da aka yi ba amma na riske wata kalma da dakta ya faɗa ya ce haka ake a ja? wato ya ji taron matsaloli to da ba dama da zan gaya wa dakta cewa eh, a'a ne amma mafiya yawan duk abin da aka faɗa ma kaɗan ne matsalolin sun fi yadda ake tsammani yadda ake tunani domin matsalar da muke tunkara ni ba alkali ba ne amma ana nema a zama da ni alkali in aka yi sallar magariba har izuwa sha ɗaya na dare ko sha biyu in kan tashi saboda matsalar rigimar aure wannan wancan waccan wannan kullum sai mun sa an nemo mana wannan an nemo mana wannan tun ina rubutawa da alƙalami har na gaji na daina rubutawa matsalolin sun wuce diyar da ake tsammani wani dpo ya tashi bai wata biyu ba abin da ya fara gaya mana cewa ranar da ya zo wannan gari ya shiga ofis kes ya fara karɓa na aure matar tana fita sai ta turo masa mesan na waya cewa kuma tana son shi ko matar aure ce ya shi abin nan ya daga masa kai sosai da sosai to wannan matsalolin suna da yawa sai dai abin da zan roƙi dakta shine nan gaba in zai dawo wannan matsalolin menene mafitarsu menene su? kuma ya za a warware su domin matsalolin sun wuce diyar da ake tsammani to amma daga cikin manyan abubuwan laifukanmu ne ba ma yin aure akan shari'a ba ma gina shi akan shari'a ba ma ɗabbaka shi akan shari'a muna yin sa ne kan al'adodin zamanin yanzu wanda ba namu ba duk wanda yake kallon auren yau ya san dole ma a yi fitina dole da gingimu su shiga wannan hol ɗin da yana magana shi kansa zai yi bayanin irin sharholiyar da ake a cikin shi ba kai gaba da sadaki ba amma da mace da 'yan mata da samari za a zo a sheka wata ruwa ta ban mamaki a nan ake duk wata barna a nan ake yin ta kuma maza suna cikin kuntata na rayuwa amma mata suna wargajewa al'amura da haka ni ba komi zan faɗi ba a maganar dakta saboda lokaci ya ya kamata mu ba shi dama ya huta a kuma ba shi dama ya kai ga iyalin shi zuwa ga gida kuma duk wani dabaru na zamantakewar aure dakta ba wanda bai gaya muku ba musamman ga wanda suke ta amfani da kafafen sadar zumunta suna kallon irin abubuwa na na dakta da yake yi in yana gaya muku wasu abubuwan da dabaru don ko shekaran jiya da wani ya turo mu wani abinsa yana gaya mata cewa duk wanda baya ungo ki rabu da shi ki kama gabansa to kun ga wata dabara ce da dakta yake ta baku da dabaru wanda wasu abubuwan ba za a ji su ba sai a bakunan su kuma mun ji daɗi da kuka taro haka kuka saurara ba tare da haniya da surutu ba domin karban sako da isar da sako muna fata Allah sa duk bukukuna su zama irin wannan ba tare da hatsaniya ba tare da al'adun bidiyo'i ba ba tare da abin da bai kamata ba muna yin addu'a Allah sanya albarka Allah sanya alkhairi waɗanda suka zo da malam da shi malam nan Allah ka mai da su gidajensu lafiya da a wadda ake Allah ka sanya ta a cikin mizani amarya da ango Allah ya samu zo kuma wata walima ta samun karuwa tsakaninsu Allah sanya albarka wassalamu alaikum Ah, mun saurari takaitaccen jawabai masu ma'ana daga ainihin wato babban limamin masarautar hadeja baki ɗaya malam yusuf abdurrahman ya'u kuma mun ji karatuttuka daban-daban tun daga malami na farko ɗalibin malam kuma ɗaya daga cikin malamai masu da'awa injiniya mahmud abdullahi aliyu ya gabatar mana da nasiha mai tsayi kafin zuwan malam kuma malam ya zo ya gabatar mana da nasiha babban limam na masarautar hadeja babban imam na masarauta shi ma yanzu ya dan yi taliki da karin bayani zama mika abun magana zuwa ga shugaban izala na hadeja na karamar hukumar hadeja kuma limamin masallacin Juma na sa'is kuma na'ibin limamin juma'a na masallacin jibius na izala na hadeja malam ma'az idris domin ya rufe wannan taro da addu'a na'am malam ne zai addu'a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 amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, kamar yadda aka ce na yi addu'a to lalle za mu mai da addu'a ga malam domin shi a ah, matafiyi ne kuma shi muke buƙatar addu'arsa ah, zan yi amfani da wannan dama na yi godiya da wa'azin da malam ya yi mana da kuma ta'aliki da muka saurara daga babban limami mu sani cewa duka abin da malam ya faɗi ya faɗi ne akan umarni na Allah maɗaukin sarki inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun dama can Allah ya gama wa'azi kuma duka abin da malam ya faɗi wa'azi ya mana wanda ya dace da faɗin Allah da yake cewa inna Allah ya amuru bil adl duka abin da Allah ya yi umarni a kai yana umarni ne a kan abin da yake daidai sannan Allah yana umarni da ihsan kyautatawa mun ji yadda malam ya mana wa'azi wajen mu kyautata mu'amalarmu da mazajenmu mu kyautata da bautarmu ga Allah madaukakin sarki wa ita idil kurba da kyautayi da sadaka da tausayawa mu tausayawa mazajenmu mu tausayawa 'ya'yanmu mu tausayawa kishiyoyinmu mu tausayawa 'yan uwanmu wa yin malam ya mana wa'azi da hani akan alfasha mun samu da yawa daga cikin mata masu aikata alfasha da yawa daga cikin mazaje masu aikata alfasha Walmunkar, da ha'inci da abin da bai dace ba Walbari da zalunci da cuta duka malam ya mana wannan wa'azin ya gama karshe Allah ya ce ya ya'izukum Allah yana mana wa'azi da irin waɗannan kalmomi la'allakum tadhakkarun la'alla za mu yi tunani mu gyara rayuwar mu ta zama kyakkyawar rayuwa karshe Allah ya ce wa aufu bi ahdillah ku cika alkawarin Allah duk wa'azin da malam ya mana mu yi mu cika kada mu ajiye shi a nan mu kai shi gidajenmu mu yi amfani da shi tsakanin mazajenmu da ‘ya'yanmu da ‘yan uwanmu da abokan zamanmu wannan shine cika alkawari wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada mu warware wannan wa'azi kada mu warware waɗannan nasihu masu tsada wa qad ja'altumullaha alaikum kafila Allah madaukin sarki ya zama mana kafili ma'ana Allah ya ga abin da muka aka mana wa'azi da shi kuma ya ga abin da yayi malam yayi umarni da shi inna Allah ya'lamu ma taf'alun Allah ya san abin da muke aikatawa ya ke ‘yar uwa Allah ya san abin da kike aikatawa malam ya miki wa'azi in kin bi kin tsira in baki bi ba to ke kika san hanyar da zaki bi ƙarshe Allah yana mana wa'azi cewa wala takunu kallati naqdat ghazlaha min ba'di quwwatin kasan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah inma yabluukum Allahu be. Wala وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون a lokacin jahiliya akwai wata mata a jahiliya aikinta za ta ɗauki zare ta dinga warwarewa ne ta dinga warwarewa tun safe har dare kuma ta dinga ɗinkawa ta dinga ɗinkawa ta dinga ɗinkawa daga safe zuwa yamma in yamma ta yi kuma sai ta dinga warwarewa wannan abin da ta yi tana rugujewa tana lalata shi to shine Allah madaukin sarki ya ce kada mu ɗauki rayuwa haka irin ta wannan mahaukaciyar da take garin maka wacce take yin saƙa har zuwa wani lokaci kuma an jima ta warware shi kaga ta aikin banza kenan to kada mu ɗauki rayuwar mu aikin banza mu yi abin da zai amfane mu cikin rayuwa za mu mai da microphone ga wajen malam dan yi mana addu'a muna buƙatar addu'ar malam jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Allah ya saka da alkhairi ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك ya Allah duk wanda suka aiko takardu suna bukatar addu'a da larurorin su Allah ka biya musu Allah ka sa su a cikin wannan addu'o'i da muke yi mu ma da muka karanta da su Allah ka biya mana da yan uwanmu da suka saurara su ma Allah ka biya musu bukatun su marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ka ba su ikon bauta maka da lafiyar da ka ba su ya ubangiji idan ka kaddara mana za mu yi rayuwa mai tsawo ka bamu ikon yin rayuwa akan yi maka da'a da biyayya gare ka Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kan malamanmu Allah ka ji kan magabatanmu wannan aure da aka yi muna roƙon kaya Allah dan albarkacin mutanen da suke wannan gurin nan da addu'a da suka yi roƙo gare ka ya ubangiji muna roƙon ka Allah ka sa albarka a wannan aure Allah ka ba su lafiya zaman lafiya ka ba su zuriya ta gari Ah, muna roƙon Allah kuma shi dan uwa DJ ah, Alhaji Kashifu da ya yi wannan gayya Allah ka bashi lada Allah ubangiji ka kai masa cikin kabarin iyayensa in sarrafa suna raye kuma Allah ka basu lada Allah kuma ka samu cika da imani gaba daya wanda suka zo daga wasu wurare a cikin mu Allah ka mai da su gidajen su lafiya Allah ubangiji ka bamu damana mai albarka Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya wannan gari na Hadeja Allah ka sa alheri a ciki Allah ka sa albarka a ciki mai martaba sarkin Hadeja da ya karbi bakuncin mu a jiya ya zauna da mu sama da awa guda muka yi wa'azi da karatu tare da shi Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah kuma ka ba shi kariya Allah kuma ka taimake shi ubangiji Allah ka yawaita mana sarakuna na musulunci da sunna irin waɗannan sarakuna Allah ka sa Algeria a rayuwar mu gaba daya اللهم اقسم min khashyatika ma ta'ulu bi bainana wa وبين معصيك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 kasan mu Najeriya ka mu lafiya zaman lafiya wannan bala'in tsada da hauhawar farashi da ake ciki Allah ka takaita mana wannan tsada da hauhawar farashi da ake fama da shi Allah ka takaita mana Allah ka samu cika da imani Allah ka sanya mu karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh